ce ba su karatu ba shekara biyu ba dan haka baya ikhlas akan shekara da ba ɗaya zai iya kai shekara zai iya ragewa haka idan ka ɗauki a ɗauki da a ɗauki masa a inni wuri da an ɗauki haka idan zama zai yi a cikin ala ta ajiyar da ma ya iya hijir hijir ko suka ce alƙibla bai ne abin da ake ba ta ba domin ake da annabi Musa zai yi zai yi dabbobi ma'ana hatta ma'ana sai dabbobi sun kai a shekara ta akwai a shekara ta kuma ina ba ta da kiwon dabbobi akuya da da da da da wannan a shekara shekara suke na mm, a shekara ko amma da ko a kuma yi ba a shekara sai da ta wani abu ne kuma da samun da zai ba yana da alaƙa da dabbobin da ke ina gani sai da ta kuma waɗannan da da idan muka zo amma muna kashe wannan ba wani abu ne ba larabci shi ne yaren da kowanne kalmomi modal kai yanzu a cikin kalma ɗaya baka da abin da za ka iya ba da wannan haka akwai kalmomi da suke kama da irin wannan in ka dauki lafazin imra'a me kenan idan ka dauki lafazin alzauja me kenan su zai bambanci me bambancin su domin wurare daban-daban Allah subhanahu wa ta'ala ya zama a cikin Qur'ani wannan yake وذكر يا إنسان ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة كم أن الظلم على يده ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح امرأة نوح امرأة فرعون هنا بس sai saboda haka tattake dukkan dukkan matar da take akwai matsala ko ya take tsakanin da mijinta ba ku zama lafiya a gidanka ko addinin ku ba dai ba fahimtar ku ba dai ba to wannan ba da kake aura ba imra'a kake aura ga dariya da su samu zauna kake aura sun ya kamata kake imra'a amma idan aka ce zauja ko kuma ta yi ikra wata mata ne da ta fi aiki tana da mata ina ba ta mun ne sai ta ka a farkon suratul maryam Allah subhanahu wa ta'ala ke na ga rabbahu nida'an nabiyya qala rabbi inni wahana al-azmu minni وجعل رأسه شيبا ولم أكن في ya رب شقيا وإني خفت الموالي ya ورائي Yeah. امرأة امرأة آسيا تل امرأة العزيز بكسنا وإذ امرأة خافت من بعد هذه امرأة خافت من بعد هذه الشدة معناتها تقول كذي والله أما أن تدعو بعد مثلا في الله سبحانه وتعالى وذكر يا إنسان ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين الذي فسد له وهو له سيدي أكبر وهو خبناه يحيى سيدي مكفاز عن أبي يحيى وسلمي وأستغنى لك الزوجة إذا كانت الزوجة نقول المرأة لك لك عيب لك ما يسمى لك ذلك المرأة التي أورث الزوجة هو سيدي وكفي سيدي na kawo irin waɗannan abubuwan ne don mu fuskanci wani abu baya ɗaya har da larabci ya kawo ya zama ya tsammani wannan hadisin da za mu karanta yau idan muna so muna so mu fahimce shi shi ba muna buƙatar mu tattaro abubuwa kamar ba idan ka ce zahaba menene abin da yake in ka ce mata menene abin da yake in ka ce sa'a menene abin da yake ina fatan mu gani sai ka ce a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qimat salat fala ta'tuha wa antum la kun ga anan sani a sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka ce da sallah kar ku zo da ita a kafin as-sa'i ko me kenan gaggawa ko sauri haka ne sai ce wallahi kuna wa antum ku taho alhalin ne abu na biyu shi ne yana tafiya baya kira sannan kuma baya kallon a gefensa ina fata mun gani saboda haka yana tafiya irin tafiya nan kamar ruwa ya yi da shi ba abin da yasa a zama su ba wani da zai yi wani ibada irin Allah su wani ala ya yi bayan wa ibadur rahman yau suna 'ala al-ardi ina fata mun gani ma'ana akwai na subhanahu dan haka hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da wannan cewa mutumin da ya zo alhali yana sa'i yana gujen guje shi al-sa'i idan aka ce a larabci abin da ake nufi shine gaggawa gaggawar aikata abu Allah subhanahu wa ta'ala yace wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'ayha kun ga anan sai aka amfani da as saayi ba ba ba al ba sai da shi abu da ya fi aikin lahira gaggawa ake so mutum yayi akan akan akan to dan haka as shi shine ka tabo ba an ba kuma ka tabo cikin gaggawa cikin wannan zai kasance lokacin da kake ba, da Allah ya sa hanya ba ka sani ba da Allah wanda ya sanya alwala ka warware maka sa'annan abu na biyu da haka zai iya haihuwa da shi shine idan ka shigo masallacin za ka iya shigowa ba tare da nutsuwar da za ka fi ake ba da kake so ba domin za ka shigo kana za ka shigo kana ba za ma ka ji daɗin ka kama da ina ba ta kuma wannan da nake sa annabi sallallahu alaihi wasallama yace idza uqimat da salat a wannan lamarin wani lafazin daban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sami'tum al-iqam idza sami'tum al-iqam wani lafazin daban idza atiqtum as-salat saboda haka hadisi ne da zo da tsoro muta'addida مسلم أبو خالد يذكر ذكر ذات حجر مسلم يذكر ذكر ذات حجر فبيت الإسلام الذي أجبر ahmad bin hanbal da irin tasu hajar ibn hibban duk gaba daya kowa ya rufe da irin nasu da kuma irin lafazin amma duk gaba daya lafazin da jama'a kuma su zama ba abin da suke tace kara fito da ma'anar hadisi domin nan da aka ce ke za a kuma da tsara ko misali kaji ana gyara daidai ana yunkurin za a tada sallah gaggawar ta mai mutum yake gaggawar gaggawar da yake yi sai zo masallaci yarfi da kafiran da ke ran saboda su magabata da sahabbai suna ba wa da kafiran da ke ran muhimmanci sosai babban aiki ne a ce mutum a takjirar da ke ran ta wuce shi a masallaci ya saka sa'id bin musayyib aka ce sama da shekara arba'in takbirar da ihram ba ta kuce ta takbirar da ihram amma ibn hukul maktu makamu ne shi kuma shekara arba'in ba sallar ba wanda yake kan zuwa makamu ne amma tsawon shekara arba'in ba wanda yake bar zai zuwa masallaci sallah kowa ya zo a nan ina fatan to dan haka idan mutum ya ji an sada sallah ana yunkurin tada ikama sai ya fara gaggawa domin mai kada ta tsirar da shi kira mai shawarwar amma in ba da haka ba in an riga an fara sallah ko gaggawa ne kake tsari ina fata mun gani misali yanzu kana daga bakin ne sai ka ji an fara ikama an fara daga a farko ka duka ba ba za a yi ba sai ya ga rashin kowa da kaga ka zo ka samu sallah dan haka maganar tana tabbatuwa ne akan ne akan waɗanda suke jin kambara ko suke jin kai yunkurin ikama suna gudun kada da kafiyar da ikram da suke ya saka suke gaggawa zuwa waɗannan a wannan masallaci to wasu malamai sun ce akan waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam ne magana idan sami'tum al-iqama shi kuma wannan lafazin sami'tum al-iqama kun ga anan shi zai iqama an fara iqama wancan idan uqimat salat an fara sallah wannan kuma da yake idan aqimat salat to shi kuma sai dauki ma'anar wanda ya fara zuwa sallah a farkon lokaci kun gane me nake ma'ana wanda ya fito saura mutum biyar ko saura mutum goma a tare idan ka fito saura mutum goma a tare sallah ko saura mutum biyar a tare sallah ai ba ka da dama kai a tsanace ka kai da bukata ka so sallah to dan haka su ne waɗannan lafza da suka da uku a cikin hadisi mabambanta da suna wadda sai yake ba da cewa fara sallah a farkon a lokacin da aka ce ikama da kuma sai da ya zo cewa idan an fara sallah da kuma sai da yake magana kafin a fara sallah duk cikin hali uku gaba ɗaya babu wanda an ce gaggawa mutum kowanne ka zo a sallah. to dama mu yanzu a wannan lokacin ma da mun ce wata tafiya masallacin ma gaba ɗaya ba ma zuwa sai an tashi ba idan ka san cewa shi ba ku sallah ma yake yi wallahi wani wani lokacin wani suna da wani mutum zai shigo cikin masallaci in ya shigo cikin masallaci ya shigo ko buga kafar sa wato irin ma'ana ta kiri ta dinkin ta zamu nan za mu za mu rashin dana ne a wajen ibada da kuma rashin sanin girman da kuma rashin biyya da ake sanar da kamar yadda shi ma za mu yi a ولكن يكونها وأنتم تمشون وعليكم السكينة عليكم السكينة معنى تتبعوا أن تردوا أقوي نسوا أتكلم لفظة حديث البخاري يدي والوقار السكينة alaikum wa alaikum sakinatu wal wiqar ma'ana ya kara da lafazin al da qurtubi da al-qaliya suka ce duk gaba da al-sakina da al-wiqar duk gaba daya ma'anan su ne amma kamar yadda muke bayani yanzu kalmomi idan suka da ne ina ba ta mutane dan ta ce abin da ake nufi da as-sakina at-ta'alli fil harakat wa islam al-arab kamar da muka fassara a baya tafiya a tsanake sannan ka ba tare da kana wasa ba ba tare da wani abin da zai ce maka ba ka so masallaci ba da ladan nan waya kake ba ka so masallaci ba ka kuntu ma a kan akan hanya ba ka so masallaci baka baka yi wani abin da zai ja hankalin kana wasa ba dinka dinka sai abin da ake yi shi kuma da lafazin wiqar wiqar shi ne mutumin da ya shigo masallaci ya rike ganinsa ma'ana dukkan mutum sau da ita da ya tsaya shi ne mutumin da ya dauko masallaci ba tare da yana da sauƙi ba wani musulman da wani zai zo a kofar masallaci yana musu da wani abu har wanda yake cikin masallaci ma yana da to idan ka zo daga gida ka kuma so kana addu'ar tsohowa addu'ar eh, mene da tiya masallaci sai ka tawo kana mushumbal sai ka so kana jayayya ko ka so kana daga muryarka babu nutsuwa a cikin rage da abubuwan da zai hana maka zuwa wajen sa'annan wa adam ne mufadi haka zalika malamai suka ce tafiya kana yawan mai yawan jama haka shi ma na da daga cikin abin da yake sauyewa mutum mutum da sarki masa da karatunsa sannan ba a so wanda duk gaba daya waɗannan lalibai ne a kan da alaihi wa sallam idan za ka zo gaban Allah subhanahu ka zo gaban Allah subhanahu wa ta'ala kana ka zo gaban Allah subhanahu wa ta'ala kana jin daɗi yasa sai ya gaya mana ya ce fama ashraku fasal abin da farka abin da farka juna sallar wa ma fa abin da ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya uzuri ne ke saka sallah to duk abin ya maka na cikin sallah sai ka da shi wanda ka samu kuɗi da suka tare da shi hatta wanda ya samu ya samu a tare da shi ina fata mun gani to kullum shi mumini abin da ake so a tattare da shi ya kasance a kullum zuwa ba a so ya kasance al'amuransa babu mutuwa a dan haka shi saka wannan littafan da suke zuwa mana akwai abubuwa guda biyu da ya kamata duk lokacin da kake magana a kan su karin tsarin da akwai bambanci tsakanin jin daɗi da su duk inda wani take akwai jin daɗi amma ba dukkan inda jin daɗi yake akwai nutsuwa ina ba ta gani wanda ya zo a wuri yana da ke masallaci ne burinsa ya samu sallah in ya samu ya ji daɗi ko bai ji daɗi ba ya ji daɗi amma da sai amma wanda ya zo a wanda ya zo a ya shigo masallaci ya samu sarki to wanda ya ji daɗi ya yi masa shi ko ga zuwa kuma ya koyi da suna koyi da suna da saka jin daɗi mai da kama zuwa to wannan wannan ya sanya duk inda kake a rayuwa karkar da neman jin daɗi kaɗai da ana jin daɗi tare da su ka rinka neman jin daɗi tare da su za ka iya su za ka iya samun su ba tare da jin daɗi ba Allah za ka iya samun jin daɗi ba tare da su ba amma ba za ka iya samun su da babu jin daɗi so wannan kuma na ɗaya daga cikin abubuwan da suka wahalar da rayuwar rayuwar mu a yau kowane ɗaya da yake so nutsuwa yake so jin daɗi ko so kowa so yasa baka damu baka zalunci abokin kasuwancin ka yasa baka damu baka zalunci mutum yasa baka damu ba ka cire ba baka damu ba kai haƙi baka damu ba kai yaudara duk gaba da waɗannan ba su sai kama mutum ba shi daji ba amma ba sa zama mutum haka kan idan kana da mutuwa ko ba ka da ko ni a cikin kana da makamu ko ba jin mashhad a cikin qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala بالله الأخزار الله سبحانه وتعالى يتبا تامنا abin da yake faruwa a kwanu dangane da sahabbai ya ci da abu da da ne ba su ne Allah ba su ala yake na إذ جاءوكم من قريظة السوائي ومن أقبل منكم قريش وإذ زادت الأمثال أن كويس بعد أن كويس ƙabilu gaba ɗaya sun taru a kan sai kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai gaba ɗaya sun taru Madina sai sun yace su sun ƙara da su fi izra'u bi qawmi da wanda da cikin sai da idanuwa suka karkata wajen yi wa Allah subhanahu wa ta'ala mummunan wanda da cikin sai da suka karkata suke suka tabbatar da kansu cewa yau zai wahala mummunan wa balagat al-qulub al-hanajir hatta su a lokacin sai da suka gama kasuwa suka zo kusa kowa yana da al'amar siyasa wata sun nuna billahi karfe wa Allah subhanahu mata Ala wanda suka so Allah subhanahu wa ta'ala ko dun su su karfe ne Allah subhanahu wa ta'ala ya nadi kafin ya al-mu'minuna wa yunzilu bil zahna da kan Allah subhanahu wa ta'ala ya fanna ya tabbas an karfe kuma an jinjiga su jinjiga wa da a daidai lokacin da ake yin wannan kowa ya yi kare da kauna ya yi da kauna da rayuwa bayan na zuwa akwai wani abu da ya rage yanzu da samun da ake kawai ya za a yi a

ya soki dutsen farko dutsen da ya wuta annabi sallallahu alaihi wasallam da hannu ya kabbara ya ce wa qitu mafatiha bilad al-arab sa'an da ya sake dukan dutsen a karo na biyu ya sake kabbara ya ce wa qitu mafatiha bilad al-arab ba za ku mutu bayan ku samu nutsuwa ku samu kwanciyar hankali rum da fata ba za ku je ku kuɗe garuruwan ke غلبت الروم في ادنى الارض وفي بعض غلبه الاسلام kamar ka ce yau a najeriya za su je su yaƙi algarka za su nasara a kan duk wanda ya san me yake magana a kan algarka da najeriya ya san bambancin tsakanin amurka a lokacin da ake gina musu haka nutsuwa da kwanciyar hankali ake ba su tare da ɗaukar da suke fama da shi amma sun samu nutsuwa sun samu kwanciyar hankali haka annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zuwa malaikar da ke yake cewa yana aiko maka da sallama yana ya malaikar da kwana ko sati guda ko tukun yawa ba da aiki ubangiji yana cewa yana da a nan kuma ba a cikin kwana. Sai da a lokacin hujjoji ne ga da a a a ya ce ce ni na so a bar da tsakanin bauta yau in gode wa Allah gobe babu in yi haƙuri duk gaba biyu bauta ne ina wannan abin yake zuwa da su yayi ku sani Allah ba wai kadai yana zuwa kamar zuwa wani wajen mutum nauyin da aka tsora mana ya kamata lokacin da za ka tawo shi kace ka tawo shi cikin da cikin nutsuwarka kana jin cewa yanzu wani abu ne na yan uwantaka wani abu ne na kyauta da tsakaninka da ubangiji ka kake zuwa yi dan haka ba ka wani abu a cikin zuciyarka lokacin da ka zo in ba mai ba in ba kan ji ma Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kawai rayuwa ce wahala sai ya gida bilal na mana sallah bari mu shiga cikin sallah ya yi samu da samu samu mu ci a kan kai kai yin sallah ke ce matsala in liman ya karanta da sai sai ya zai an shiga ba wani ma ya karanta sai ya zai duk ba wani abu ne ba sababbin da zan samu da jami'in sallah ne ya irin wannan hadisi da ake magana kuma sallah ke da jefe kaza yi kaza sai kaza sa'annan babban abin da ya saka shi an hana ka yin wannan hutu da jahiliya an hana ka tafiya kana sallar kaje an hana ka kaza ba wani abu ne ba dan ka samu nutsuwa a cikin sallar kar ka shigo ko lokacin nan nan wani abu da kake a wajen wani abu da kake ko kuma wata matsala da kake tattaunawa da mutum ɗazu-ɗazun nan wanda mai da ya rufe ran da ya yi sallah zai yi sallah ran a biyar ya ce wallahi da sauran karshe shi ya ce a yi sallah ran a biyar amma duk da na tsoka ya da ɗaya ne na uku na hudu na biyar da shida duk wani sassa wanda ake za su ɗasu ne kuma ko wata riba da gaske da zama labarin abubakar sai da aka yi raka a uku aka yi kuma yin sallama sai can baya da kina suna yi wani cewa raka a uku aka yi sai da ka sai sun gaugari wasu irin bauta muke wa nan sallar sallama ya ce kaɗai dai lalata sallah za a ba ta ne wani raka'ar da kai da kana tare da hukunci kana da cikin hukunci a kansa duk abin da kai tunani na duniya a cikin zaka baka da lada to da raka'a nawa za ka yi ملك وفي الباب عن ابي قتاده وابي بن كعب وابي سعيد وزيد بن ثابت وجابر وعنه وعنه ابن يسير وانا حديث an samo shi wata ruwaya daban ta hanyar fatata wata ruwaya daban ta hanyar ubay bin ka'ab wata ruwaya daban ta hanyar ali sa'id al-khudri wata ruwaya daban ta hanyar zaid bin sabit wata ruwaya daban ta hanyar jabir wata ruwaya daban ta hanyar anas bin malik amma al-hadith abi qatada حديث قتادة فأخرجه البخاري ومسلم بخاري ومسلم في حدود إلهم وتحديث da karanta amma su ta hanyar wa ta hanyar fasada haka zalika a cikin hadisin bukari da muslim da ta hanyar fasada qala ya bayyana sani nusalli an nabi sallallahu alaihi wasallam jala mata al-jari a nan alaihi wasallam yana sallah da yake sallah sai ya ji jala mata al-jari sai wasu mutane sun shigo sun kafa su ma'ana kuma sun shigo a kudin suna tafiya da ƙarfi a cikin masallaci har kafafuwan su lokacin kafafuwan su ya ji haka na ƙarfi sallar salama kamar da yadda muke ana sallah da su falamma sallah qala ma sha'anukum lokacin da aka yi sallah sai sallar salama ce me sha'anukum qalu tattabi ista'jalna ila salati mun yi gaggawa ne domin wajen sallah qala sallallahu alaihi wa sallam fala taf'alu kada ku tabi ayyuka إذا أتيتم إلى الصلاة إذا كنتم صلاة فعليكم السكينة وتوت عشان نسوة فما أدركتم فصلوا أبدا فرسوا في صلاة كردتكم وما فاتكم فأتكم أبدا يصيركم ما ولكن الرواية ليست رواية ليس في البخاري وأما حديث أبي بن كعب فأخرجه مسلم حديث أبي بن كعب مسلم لكريم البشر نقل هذا بخاري ومسلم مسلم لا تكون في جوده حتى النبر لحد الوقت وبين الكعب واما حديث حديث سعيد فاخرجه ابن ماجه شيكما حديث ابو سعيد ما تروى حديث ابن ماجه يستدل واما حديث زيد بن ثابت فاخرجه الطبراني شيكما امام الطبراني يقتل حديث زيد بن ثابت واما حديث جابر فاخرجه ابن حبان ابن حبان يقتل حديث وحديث جابر وأما حديث أنس وهو أنس بن مالك فأخرجه الطبراني في الأوسط وانتم حديث زيد بن ثابت الطبراني في الكثير وانتم مع الطبراني في الأوسط هنا أقول لك كنا رمضان رمضان تشير إلى أبو دجال بلا وتلبا ma'ana duk sun da su akwai mata da hadisi ko wani sai ne lokaci ba zan karanta shi ba amma duk gaba ɗaya waɗannan sahabban sun rawaito irin wannan hadisi ina ba ta ku gani ma'ana hadisin hadisi ne wanda yake hadisi ne domin kusan duk gaba ɗaya sun sun da su da قال أبو عيسى اختلف أهل العلم في المشي فمنهم من رأى الإسراع إذا قام فوق فوق التكبيرة الأولى malamai sun yi sabani a nan ikhtalafa yake duk lokacin da ake magana dangane da sabanin malamai ko kuma wasu malaman malaman zaune suka ce mana kar ku ce sabanin malamai ku ce malamai su tsara su gani domin sabanin malamai zai dauka cewa wani su ko wata jayayyar ne amma in tsara suna irin wannan sashen ya faɗa wannan sashen ya faɗa to akwai bambanci tsakanin ikhtalafa da khila. ina ba ta wannan da hamzatul wasu ikhtalafa wancan kuma khilaf ba wa hamza kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya fara ila mukallafuna bi maq'adihim khilafa ina fata mun gani sai suka idan aka ce khilaf shi ne ni da kai mu dauki hanya amma kai kai abu ni na da na yi dama akwai ranar kasuwa ba ranar kasuwa duk da kuma ya dauki jarar shi da shi ne khilal ke sa shi ne ke fari al mukallamu da bi maqali khilafa rasulillah saboda inda rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dama inda munafikai kai dama domin korewar tarihi ne ka saba da sallallahu alaihi wasallam sai kuma ka zo kai farin ciki da haka ka saba masa ne wanda ba mu da iyara kuma ka zo kai farin ciki kure wannan ne to amma da suka ce ikhtalafa ikhtalafa shine sabani amma kuma inda ake so a yi ina ba ta gane gaba ɗaya yanzu shi ba ta zamu cikin masallacin nan kai duka ce ka wata kuma za a yi kuma wani ya ne ka wata kuma za a yi ina ba ta gane a karfi ina za mu je cikin masallacin ne gaba ɗaya amma kowa hanyar da ya gudun zuwa cikin masallacin daban ne هنا فتح الباب شو الناس بأهل اختلف أهل العلم في المجد إلى المسجد فمنهم من رأى الإسراع إذا صار قوة تأجيرة الأولى لكن كما أقول الاستفاق لي إن هل كان جنس وروسي وكبر الأولى في الإسراع إذا في الباب لي لا تأجيرين لا تأجيرين بس كواب هنا فتح الباب ne dalilin na faɗin haka domin dai ba haka kawai suka faɗa suna da dalilin ne dalilin bayan Allah da nan suna da cikin waɗannan hadisan da na kawo muku guda ɗaya ya ce ne ɗaya ya ce ku kima da sala ɗaya ya ce tabi'in wal ikama hakan sai kuma ya ce an yi ila sala kin fuskantar waɗannan abubuwa guda uku wanda duka farkon da shi ne sharrin sa shi ne ya ba kowa fahimtar abin da ya zara daga cikin ma'anar abin da ake safari ina fatan mun gani ni hadisin hukumar salat kai kuma ka ce hadisin da suke gidan kansa za ka kansa za ka zo da shi haka ne kai kuma hadisin sami'tu salat akan za ka zo da hukuncin ka shi kuma wannan da kai hukumar salat jar gwangwadon waɗannan kalmomi guda uku da suka da kowa ina ba ta a ƙarshe ne da yawa duka su lokacin idan mutum ya faɗi matsala bai san yadda zai ba bai san yadda aka ajiye da ba ina ba ta iyaka abin da ilimin sai so masa akan zai yi akai iyaka abin da ya la'alla malaman da yawa kan da kuma duk fasa haka wadannan hadisan sun da su zuba cikin kamar yadda kai kake kana to dan haka wanda ya ji idan ya ji tsoron kucewar kabbara farko ba mamaki ya dogara da hadisin da ya ce idan ta ce ita Ba kama ma'ana idan kuka ji yunkurin ana yunkurin ta da ta an fara ikama kafin a yi kan jirar da shekara ina fata mu gane to ba da idan ta ce gaggawa da kuka sallah ina fata ku gani to amma da yawa daga cikin malamai sun ajiye wannan ra'ayin ba su karba ba saboda ne saboda saba wa zahirin nan da kan adam sallallahu alaihi ku gani ina fata ku gani حتى ذكر عن بعضهم انه كان يحارب الى السلام ومنهم ومنهم من كره الكسرى daga cikin malamin ku an wanda suke ganin wannan gaggawar makarantu واختار أن يمشي على سؤدة ووقار معناه كل خشوة مفيدة تجي أكم سؤدة معناه التأذي كده شيء في أهنكري جسد الزوان لكم وكار كما يدعى تفصلتها وجهه يقول أحمد بن إسحاق وقال العمل على حديث أبي هريرة وقال إسحاق إن خاف in kama ko ga tasira da kula bala ba ta hajjin sai a limashi duk gaba ɗaya wannan da abin da ya gabata a baya duk gaba ɗaya malamai suna kallon sa a matsayin ra'ayi da ba shi da ƙarfin inganci don haka da mutumin da yake jin tsoron kuɓucewar kamarar farko duk gaba da kuma wanda ma baya jin tsoron su da kuma wanda ya yi wa ana sallah duk gaba ɗaya abin ake so masallaci a a cikin kwanciyar hankali ba tare da ba tare da ya samu damuwa ba حدثنا الحسن بن علي الخلال اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى حديث ابي سلمه عن ابي هريره المعنى حديث يا تجربه da wani isnadin daban shi ne zalinsa wannan ya fara ne ko kuma ya ce kan sa'idu bin musayyib zuwa kan abu huraira wanda a can kuma ya fara da kan an abi salama an abi huraira ina fata mu gani dan haka a ɗaya daga cikin wanda sanadin abi salama sa'idu bin abi salama a cikin wanda kuma sanadin sa'idu bin musayyib ina fata mu gani to anan sa'idu bin musayyib a matsayin na wanda ake kira shirkin tarihi ina fata mu duk ganin da ya zo ta kanta ya kai da ya zo ta kanta sai sanya da yawa cikin malamai idan kala ina fata ai ba ta haifi to amma yana da daga cikin da kuɗe da kun tabi'ai wanda idan yake kala wa sallallahu alaihi wasallam hadisi hadisi sa ana ba shi hukunci hukunci na a hukuncin makoni ina ba ta ku gani masallan ba ta da matsayin tasiri ko wani abu ba abin da ya kamata ya sanya da haka saboda karfin sa'idu su sa'idu wanda ya san waye sa'idu هكذا قال عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اكثر من حديث يزيد بن زريع قال كيف ولا يا فرقي يا سيدي اكثر حديث يزيد بن زريع شنو ولا تقول لما كان حدثنا ابن ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن الكوري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فيما وجه من الاسلام daban amma shi turmidi ya zaɓi hadisin sama ya zaɓi a hadisin da shi abi salama ya rawaito daga abubuwan hurairah sannan kuma irin wannan isnadin kwatankwacin sa da abi salama zuwa abu hurairah shine wanda yake bukari don bukari ya fitar da irin wannan hadisin babu bashi ila juma'a ya fitar da hadisin irinsa da kuma irin wannan sanadin da ina fatan kusurta don haka sirri ne mai lokaci yana da a wannan wurin za mu tsaya ya su sani mai zuwa kan da ake zama da yanzu ya tafi babu wata a cikin المسجد والإزار الصلاة من من الفضل قال وبعدين تجلس تباهى قاعدة للثلاثة هكذا هذا قاعدة لحكمة ها؟ ثلاثة zama ban da ba ba ne kawai da abin da nake so ku bincika ɗalibai su bincika me bambanci tsakanin ka'ada da jalasa domin in ka ɗauke su shi ma ma'ana sama sama kawai ya ga kamar wani sallar isha biyu na gari ba su ni da shi duk gaba ɗaya da muka zo sai muka samu raka ne ko to da muka samu raka ne idan muka tashi raka ta shi menene abin da zai fatiha da sura sannan ne zai a zama tafiya ko sannan ka sake karo ko a zama tafiya ko malamai suna da wata hukun da ya ji a irin wannan ko zai kasance da na kake kuma zama ka zaki ina fata mun gane ya da kake da kake da ina fata mun sai da ce mata ni lokacin da na zo na shiga sallah raka a ƙarshe na kusa ce kuma raka a ƙarshe na sallah na samu a wajen haka ne wannan lissafi bai cika wa sai biyar ba dan haka sai na zo ta biyu sai na biya ta kuɗi da ta biyu kuma sai na sallame a cikin ta ina fata mu gani sai da ni ne yanzu wannan ba za ka yi na yi zama wasu abin da harka tare da kuma ina fata mu gani idan ni na yi ina wa kai to sai ka ce wannan raka'ar liman ta karshe ita ce ta karfa ina fata mu gani dan haka yanzu idan ka zaka zaka ramu guda ne sanar da nawa zaka yi sai biyu da ta uku ne zaka yi haka ne sai ya ka tafi da uku da zaka yi kina a maganar wanda ya ta jari kuma ne. menene da malamai gaba ne su ba akan akan wannan kuma sannan ba ka da wani abin da za ta fi da ra'ayin ɗaya akan kamar da dole da kar hada shi ba da kace yace ku ba ka kasa da yi ba ga yadda aka aka saba yi har sama ka ce kwaya ne sai da cikin mutane kan mu'amala ce da yadda ka suna yi mutum da ra'ayukan da yi kuma da saba wa abu ba ya da yake da kuma duk abin da ka karanta na ra'ayi na mazhabin malamin da malamai a ciki babu da ya ce mu shi rubuta ina fata mu gani duk wanda ya rubuta yana da ilimi da yake bayyana da bayan ko dai da yi ya ce ina ba ta kula da ko wani da yi irin wannan abin da ba za ka iya samun wannan wata ko kwarar hujja ba ba ka da dalilin sa za ka da sa mutane da wasu samun gurin abu baya ɗaya wannan sai da ka mutane su aikata ka ka aikata irin yadda ka mutane suna aikata ina fata mun gani wani lokacin kana farin wani abu sai da matsala to amma rahoton da riba da matsala ta riba ina fata mun gani a za ka zo ka samu raka a cikin mai za ka na mai kowa haka ne ko la'asar ko kuma asuba to yawanci idan magariba ita aka samu samun tattaunawa dangane da irin wannan ina fata ku gani shi kenan subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha